Ƙungiyar 'yan kasuwa ta ƙasa ta yi taronta a birnin Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo. Alhaji Yunusa Isa Ciroma shi ne mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar ta Najeriya da ya jagoranci taron. Abin da ya kama nan birnin Ibadan shi ne mu ga 'yan uwanmu 'yan kasuwa wanda sun riga sun shirye su yi rajista a cikin wannan ta mu na 'yan kasuwa. Wannan ƙungiya ta gwamnati ce koko mai zaman kanta ce? A wannan ƙungiya mai zaman kanta ce wanda kuma gwamnati ya san da ita wanda muna da registration da CAC kuma an yi register din mu an ce mu make sure cewa mun ka all the state representative so da komai da muke ciki ya kasance cewa kowane kasa kowace state tana da representative a cikin ta. wani lokaci ne aka kafa wannan kungiya a wannan kungiya ta dade fiye da shekara goma tana nan to me yasa sai yanzu ne kuka zo nan birnin Ibana a jihar Oyo muna da members mun taba zuwa ko last year amma abin da ya faru ita Oyo din bata yi shiri ba yanzu ne da suka shiri suka kira samu mu zo mu zauna da su zuwan da muka zo nan shine mu make sure cewa ba wai wa'ansu ne kawai sun zaɓi kansu su mai da kansu 'yan kasuwa ba mu muna dilin da ainihin 'yan kasuwa ne kamar waɗanne irin 'yan kasuwa ne ya kamata su shiga wannan kungiya 'yan kasuwa mai sai da sayarwa kana da shago a ba ka da shago kana da ainihin in ma ka sayi shago a kasuwa ana haya a cikin shi kai ma dan kasuwa ne don ana haya da shagon ka kamar mai sai da awaki da eh, goro da kuma kana yankan farce ne kuma kana cikin wannan wannan kasuwan kai dan kasuwa ne dan kasuwancin ka ne wannan menene ka'idar shiga wannan kungiya ka'idar shiga wannan kungiya shine tabbatar cewa kai ainihin sana'an ka shine dan kasuwa ba kawai kana nan kana siyasa ne dan kaji cewa ana taro na yan kasuwa ka zo ba mu ba ma rajista ka. haka ma naji ta bakunan wasu yan kasuwa da suka halarci taron sunana abdulhakim abdulgani sola wannan taro da ka zo na yan kasuwa yau wani irin alfanu ka gani ga wannan taro na yau tunda yana da kyau ne saboda kasan taro da muke yin a ah, na mai kasuwanci dukan mu kasan benefit wadda ya kamata mu samu a hannun gwamnati mun haɗu muna yin abun tare dole ne gwamnati zai gamu kuma sai salame mu abu da ya kamata my name is mrs veronica ohahu uh, the expenditure we expect from uh, natis they will have benefit of uh, when that they will have the state government like the, the government uh, about now in the oyo state uh, governor to provide a land for us that they will build a house a market house ita ko uwar gida borinika ohahu ta ce akwai amfani ga taron misali shugaban ƙasa da gwamnatin jihar Oyo za su wa 'yan kasuwa fili don su gina wajen kasuwancin su kana za a rika ba su kayayyakin kasuwanci masu rangwame. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.